Da fatan ka yi min zane na. Ina na goge tanki. Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Shi kadai ne da ni fa akan me zaka goge min hoto na? Zan tsaya ina kallon ki ne? Aikin banza aikin wofi A haka zaka kare ba zaka taba ci gaba ba. Amma na yi miki uzuri da yiwuwar ke yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. banza shashasha ba gidaje. Matan nan kanta ta bada nan ta ce in ka zo ka kira ta. Ni ma ta kirawo ni, amma ni ma ta rama abin da kai wa mahaifi. Amma baba wannan yare sai na ci mata mutunci. Kai? to wallahi ba zan kyale shi ba mama ba ni waya to me zaki masa igiyar so labari ne na soyayya labari ne na ban al'ajabi labari ne na ban dariya wani lokacin ma har da ban haushi igiyar so ko da wannan yare ta karkin ka dalla ka daga wallahi sai na daga to ba iyaye na ka zaga ba naka ka zaga kuma wallahi idan ka ƙara kiran wannan layi sai na ci maka mutuncin hukuma ce za ta raba ni da kai banza kawai jaki to Allah sa dai mata aure bace to sai me me zai faru hakan yana nuna kin ƙara kiransa kenan ko a'a ba nan masa bace saboda haka yanzu ka ƙara kiranta wallahi ba biyar yanzu za ta raina ni to umarnin kanka zaka bi ko ko umarni na zaka bi igiyar so labari ne na masoya guda biyu tsakanin mace da namiji inda allura take kokarin tono garma to sai dai ba a san inda gizo ke tsakar ba ta ina ta fara ta ina za a ƙare igiyar so igiyar so to amma me yasa baka neme ni da wannan matsalar ba ai ka ina tare da masu faɗa aji a kasar nan ai kowa zai iya faɗin haka saboda abu ne wanda yake a bayyane kuma zan tabbatar wa da mutane maganar da nake faɗa gaskiya ce igiyar so a wannan tasha ta mu ta Arhouse Film Production a YouTube channel ɗinmu za mu rika kawo muku wannan shiri misalin karfe 8 na dare duk ranar Litinin igiyar so mashirin shirin da kuma bada umarni shine Nura Mustapha Waye director daraktoci ko an ba ta kori mhm. ga latifa ne kuma kamar inda na gaya miki sharaɗi na guda ɗaya ki riƙe ta bisa amana tamkar ke kika haife ta ba damuwa duk duniya ba ita kaɗai Allah ibani dai a yanzu insha Allah rabbi in Allah ya yarda yayi zan riƙe latifa amana kamar ni na haife ta shi ma kuma da cika kake riƙe amana ta ce mu tsauna lafiya to Allah ya taya ki riƙe Latifa ga ta nan kin sani wannan uwa ce a gare ki ko ba raina ita mai riƙe ki ce ki bi ta sau da kafa ki bi ta duk abin da ta umarce ki kar ki saba in dai bai saba wa Allah da shari'ar addini ba Ubangiji Allah ya sauke ku lafiya. Allah ya kaddara saduwa. Allah ya albarka. Allah ya albarka. Allah ya albarka. Allah ya albarka. amma na ce gari ki zo don mu zauna mai maganan nan wannan abin hajiya to ya za a yi ba wani abu ba wannan abin da yi wa kai ne mm. to ai ba wani abu bane wannan yi wa kai ne kin ga aka haka sai kiga an yi dakan daka shi ka daka tankadan bakin gado ba wani abu a ciki insha Allah amma ku hajiya ina ganin ku yaran nan zai yadda da wannan lamari mm. a ba komai yanzu ana shi yadda ita da shi fi da a gidan da suke ni kuma ina tsake ni ce midin komai sai ya kankama yadda nake so in Allah ya yarda to hajiya mm. Allah ya tabbatar da alkhairi to amin ya rabu. gode Allah saka da alkhairi Allah na gode mm. mm. to shikenan ina so ki saki jikinki domin nan ma kamar gidanku yake to hajiya kina ji ko ina fatan kuma kin san makasudin zuwa ki gidan nan na san hajiya za kuma ki saki jikinki ki duk abin da ya dace ki yanzu dai wannan ya rage naki ki tsaya ki mai da hankali mu samu biyan bukatar mu komai insha Allah kuma zai ci gaba da yin ta insha Allah zan yi dukkanin abin da ya kamata yi thank you ga ta dai simi simi kamar zati abin arziki ba gidan girma dai mai Allah ya saki ansa sunan pretty din nan ga kidan dai face da ke yanzu bai eh, san gobe ba To me tabbas <laughs> a wannan dai kawai kina faɗa ne ki dai sake tunani kenan zan duba yiwuwar haka insha Allah ni zan tafi to bari in je da kai kin sani a gaba sai kuka ke me faru <laughs> gaskiya ni ya ja ba zan ba zan aure wanda ya gasa sani ina sa ba kwata kwata baya so na <laughs> to ke dawo da shine damuwa ki zaki sani a gaba kina tawo kuka kin ga kwantar da hankalinki ba dai habib bane ba dai habib bane to ni ne miki alƙawarin sai kin aure habib ni din na sai na tsaya akan magana na sai an yi auren nan kuma sai ya soki kuma duk duniyar nan habib ba shi da matar da ta wuce ki Allah hajiya. Da gaske nake miki. Ke ma kina da matsala ne. Kwana biyu duk kulle ki tayi kaɗan. Amma ina shi ina wannan ina wani kike Habib. Waye shi? A minti nawa zaki gama siya zuciyarsa? Jiya fodan ne ya ƙare. Za a siya miki. Haba ko ke fa. Amma ka ƙau, ki tsaya kina tuni shara da kuka akan wannan yaran? Me aka yi aka yi shi? Ina son shi Ah, kuma da kika ce kin fasa auren? Ina tambaya ki Latifa ki gaya min me tsakaninki da Habib. wallahi hajiya ba abin da yake tsakaninmu da shi kin tabbata to yanzu tun da nayi nayi da ke ki gaya min gaskiya kin ki gaya min gaskiya duk ranar da dubinki ta cika na gane wani abu to ranar sai kin gane kuskuren ki a cikin gidan nan kina ji na kina ji na na gaya miki me shegen taurin kai yarinya da bata jin magana wai me yasa ne dan Allah Habib baka kauna Anisa kwata-kwata me te maka ita ko wannan ya kai wannan mugun tsananta ta <laughs> no wallahi ba komai kawai ni ba na son tana shi. dala ba da ka saurara mu me ne me ne ne rashin shiga baka son ta shiga harkarka to bari in gaya maka wani abu da ni da dan uwanka mun gama yanke hukunci yarinyar na ita zaka aura aure kuma hajiya kware kuwa a ah, hajiya ni wallahi yarinyar nan ko yarinyar da ba ta ganin mutuncin mutane Dana mana ka saurara ma ina ma magana kana mai damun to ko kana so ko ba ka so sai ka auri yarinyar nan Anisa ko yau za a daura muku aure kai da ita gobe ka sha guba ka mutu can ta matse maka aure sai an yi shi babu fashi matsaurin na numfashi a hajiya dan Allah dan Allah ma wasa kike ki hakuri hajiya ya haka hajiya dan Allah magana nan inda gaske ki hakuri wallahi kwata kwata ni ba ta burge na ka saurara mun in na ƙara jin zancen ba na ƙaunarta a cikin bakinka sai ranka ya ɓaci ya zaka rinka gama wannan yarinya ne baka san ina da alaka da ita bane baka san yar uwata bace kana kallo na kana gama wannan maganganun saboda kai baka da kunya to bari in gaya maka kaji aure dolan ka ko ka so ko ka ita an yi shi to amma hajiya mutum baya son ba na son ta a cikin zuciyata auren nan ko an yi shi fa bai zama lalle a samu abin da ake so mu muna santa a cikin tamu zuciyoyi kuma dolan ka a samu abin da ake so eh za ka gaya mu wani bai zama lalle kai da ba za ta taimaka maka a haɗa zuri'a mai kyau zancen banza simi simi da shi zai kace wani na Allah kirki wannan matsayin jarabta dama haka rayuwa take inji na shiga mun sami ne wa hajiya ba kwata-kwata ba ta san tarayya ta da kai ba komai baki mata laifin komai ba kawai son zuciyar ta ne <laughs> to ni wannan wace irin rayuwa ce lalle sai hajiya ta raba ni da kai kenan to wannan wace irin rayuwa ce so take lalle sai ta raba ni da kai <laughs> in Allah ya daba abin da zai raba mu da ki ki haƙuri komai ba ina tare kun ji kunya maciya amana kawai Allah ya tona muku asiri Ke da ma na fahimce ki, ke ke sai yana mun wulakanci a cikin gidan nan ko? Ah, haba eh, Anisa, me saka kika kina ga mata irin wannan maganganun ne? Ban zamana wulakantacciya mara asali kawai. Kamare ni akan wannan jakar? Idan kika kuskura kika tsara faɗar kalamai irin haka, sai na yi ƙasa-ƙasa da ke a gidan nan. wallahi sai hajiya ta ki wannan. ya mata me ji irin karaman da take gaya miki a'a ni da ka da ba a yi ba ba ni za ka mai yar iska a kan me za ka mara saboda wata saboda me dan me yanzu hajiya akan wannan yarinya mare ni da gaske na mare ka kuma yanzu da gidan nan imin shiru tsohuwar munafuka ai kike kika assasa wannan bala'i a cikin gidan nan kuma bari ga yanki wani abu daga yau daga yanzu ki tattare ina ki ki ba ki ba ka gidan da tunda da ba gidan uban ki bane kina ji na Hajiya nan Allah dan annabi ki haƙuri kuma kar ki manta da sharaɗin na cika ɗauka kafin ki raba ni daga gidan iyayena. Ta zan ƙara lalata miki sharaɗina. na. dan ki rike da daga nan yarinyar nan ki rike ta tsakani da Allah kamar ke kika haife ta ba damuwa kin ga ita kadai dai Allah ibani a yanzu don Allah ki rike zumunci ki rike ta tsakani da Allah kamar yadda kika nema ba damuwa yaya insha allah rabu zan rike latifa amana kamar ni na aife ta ke ma kuma latifa ki rike amana ta to ke ne kika sani ke ma kin karya mun na sanar da kashin gidan nan saboda haka na ga ya tattara ki bar gidan nan tunda dai ba gidan ubanki bane ki bari abin da gani ko ba za ki tafi kin kasa komai ala zo ba ki to da sai ka shi ba ki ka wuce a wani irin wulakanci ne ki dinki ne nan zaki wani yarinya au gori ma zaka mun na gida na yi miki gorin eh, gidan da ake ko kuma akwai wani abu da yake a cikin gidan ba na so wulakan shi ba me yarinya ta miki da ka zaki kore ta wani wani irin rain wayo ne ha kawai saboda ne kawai zaka fita cikin da ba za a yi da masifa kawai zaka rike eh. da bayani haka to me kai miki gamu mara gamu da yawan gorin kunya gamu ne a kan me kai ka kai irin wannan dan Allah ita ta jawo abin da ya sa na kore da shi yasa ba za ta yi yaga ba ko ta kalli kai da basifa ni kai saboda ba ke kika yaga ta ko to dan kowa ne ba ga ni kuma duk abin da kike ta gudu kike ta wannan aure ne ne ko insha Allah kina rayi ki ga ya tabbata dan aiki ga wayar ya gama duk abin da kike yi wani tunani ki ma daina ki daina shi kamar yaya ban fahimce ka ba kamar yaya ban taba hana abin da kani na yake so ba wallahi ko menene shi duk sa ta sa sai na mallaka masa shi kuma in Allah ya da zan shiga gaba sai wannan abin ya tabbata kuma kina rayu zai kuma sai kin participate ni na ba zan tabbata san tabbata mafin kira nan alhaji ya hanya wala alhamdulillah an zo lafiya ya mutan ki alhamdulillah alhamdulillah sani da zuwa Allah ya sa mu dace Allah kuma ya kara lafiya amin amin sannufa yawa sani da zuwa wato baban ladifa duk dai abin da yake tafa da ni ka sani sai dai roƙo na ubangiji Allah ya sa ka karɓi bukatar nan tamu ka biya mana ita alhamdulillah alhaji na ji bayananka kuma na yi murna ba zan ki duk abin da ka ce ba domin duk wanda ya zo ya ce yana son naka to me kaunar ka ne to ubangiji Allah isa albarka ya sa da mu kuma za a kuma ta abubuwan da suka faru a yi shi kamar bai faru ba saboda idan aka daka ta zuciya da shi dan sumunci sai ya lalace wallahi wallahi baban nabi ba wallahi ta kori bata kyauta ba da abin da ta yi to amma idan aka ce za a bi ta zuciya da shi dan sai zumunci ya baci wannan gaskiya ne to na ɗauki wannan abin a matsayin kaddara wata jarabta da ubangiji ya kawo mana a cikin dangin ya wuce gaskiya ne abin da ka zo kuma da shi akan maganar latifa da habibu hmm. na amince alhamdulillah tabbatar mana da alhamdulillah eh. Allah ya saka da alheri wato duk inda zumunci yake ba a so ya yanke kuma da abu ya faru a bari na gaba ya ji sai ga an zo an warware wannan matsalar wallahi baka ji yadda na ji ɗaci a raina da na zo na tarabba ta gidan nan ba na saba in na shigo gidan nan inganta yadda ka san yadda ka san gidan mahaifinta wallahi to ai mahaifinta ne kai mana alhaji matar ka fa kanwace a gari Allah sarki kaga ko babu raina in dai da zumuncin ku masu rige ta sosai to alhaji ina maka albashir da abin da ka zartar akan latifa wallahi na amince Allah ya saka ba na bukatar wani abu da zaka ci abu ni dai na baka wuka da nama kai abin da kake so eh, Allah ya saka kuma ka ga ta kori abin da ya faru kar ta ce za ta ji kunya ta zo ma da ido ni dan uwanta ne Allah sarki ya wuce Allah sarki eh wannan tsakanin su ne da yarta ni ma tsakani Allah ya biya bukatu Allah ya biya bukatu baban Latifa Allah ya biya bukatu baban fa alhamdulillah yana nan eh tuke da'ira ai da na to ya sai ki abin ya faru ko gidan muku sannu fa sannu sannu Allah ya kara lafiya ya farka na ce da abin ya fara ai bai kamata ki taho ba sai ki shiga koda makota ne idan kika ga na dawo sai ki zo ki gaya min haka ne da yake lokacin abba na hayyaci na ne shi yasa na to babu komai Allah ya muku albarka gaba daya Allah ya muku albarka a daina biye wa zuciya dai duk abin da ya faru sai a gaya wa na gaba a ce gashi gashi gashi